bayani na farko wato akwai abin da ya shafi wanda yake damun yan uwa masoya shi yasa nake so in ba su haƙuri akan wannan so da yawa wani lokaci idan muka yi wata magana yanayin zagin da ake mana a social media ko wani ya kafa kyamara yi maganganun banza ko wani ya rubutu wannan don mutumin da ke ƙaunarka in ya gani abun baya ainihin wato yi masa daɗi wasu sukan kasa daurewa su bugu waya wasu sukan kasa daurewa da har gida sukan zo su mun takakkiya su nuna rashin amincewarsu da kuma rashin jin daɗinsu akan wannan ne ni kuma nake so ya zama shine abin da zan fara bayani a matsayin muƙaddima akwai lokutan da za ku ga wani sai ya kawo ɓanna sai kai magana sai a ce ai bai kamata ka dinga biyewa jahilai ba ko kuna fahimta kai kana da alaka da ilimi kun sannan bai kamata ka kalli matsayinka ba farko tukunna ina so su sani cewa ko mu sani ga baki ɗaya idan ana maganan daraja da matsayi da girma yayin da ake maganan Allah to girman kowa ya faɗi a gaban Allah da ana kallon matsayin mutane ne wani lokaci a mayar da martani a kan bannar da suka yi da kwata-kwata Allah subhanahu wata'ala bai kamata ba in wasu sun yi magana mai musu da martani ko kuna lura wani malami yana faɗa yana ci alamtar anna saifa yanqusu qadarahu baka ga takobi darajar sana raguwa ba idan kila anna saifa amdamil asa an aka ɗauko takobi da sanda ana tambaya ma da Allah da takobin nan da sanda wanne yafi ai kamar rage matakobin kima ne to a zo ma ana tambaya tsakanin Allah da halitta waye fi kamar ma rage ma Allah subhanahu wata'ala kima ne dan sa da halitta ta fuskar daraja babu haɗi to amma tare da haka za ku ga a muƙabilinsa shi a matsayinsa na mai du a muƙabilin wasu mutanen ƙasƙantu ƙasa-ƙasa gurin daraja idan sun yi magana Allah ke mai da martani da kansa a madadin maganar da suka yi so da Allah in ana magana ku daina maganan wani daraja ko girma ko wani ainihin wato matsayi wannan ku ajiye shi a gefe wayanna ma kawai abinda na yadda cewa akwai wa'anda in sun yi magana ba su kai a ba su amsa ba bai kamata a saurare su ba sau da wani lokaci ko a ba aka turo min cewa in saurari wannan dan mai raddi sai na koma profile din shi na ga mutum nawa yake da shi followers daga nan nake gane cewa ya cancanta a yi magana a kansa ko bai kamata ba an fahimta amma wanda duk kuka ga mun yi magana ko muna ganin cewa abu kaza ya kamata mu yi magana a kansa to muna ganin cewa akwai maslaha wajen yin maganan ne yanzu misali idan kana maganan jahilci ne Allah ya ba da labarin annabi Musa cewa wajawazna bi bani Isra'ila al-bahara ya tsallaka teku da banin isra'ila fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahu yazo ya samu wasu mutane suna bautar ɗan maraki ko suna bautar wani gunki Mutanensa suka ce qalu ya musa ya kai musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha sanya mana abin bauta kaman yadda wayannan suke da abun bauta qala sai annabi musa ya ce musu innakum qaumun tajahaluna ku mutane ne jahilai kasancewar suna da jahilci tattara a lokacin wannan shine dalili na annabi Musa bari ya kame kada yi magana akan abin da suka bujuru shi yasa a gaba sai yace musu inna haula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malu wayannan mutanen abin da suke ciki halaka ne kuma aikin da suke yi banna ne sai yace musu qul a ghairallahi abghikum ilahan yanzu wani Allah shi ya kamata in nemo muku wanda za ku riƙa a matsayin bauta bawan shi wannan Allah da nake kiran ku akan shi huwa faddalakum alal alami shi ya fifita ku akan talikai kaga da da uzurin cewa saboda jahilai ne da bai kamata annabi Musa ya bada amsa akan maganar da suka yi ba sannan abu na biyu maganar annabi Nuhu Allah madaukakin sarki ya bada labari shi ma cewa ya ce wa ya qumi la as'alukum alaihi ajran in ajriya illa ala Allah وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلوا domin sun sa sharaɗi za su zo amma su ya koro waɗanda suke gaban shi kafin su zo su yadda da'awar shi yasa yake ce musu waɗannan da suke gabana za su haɗu da Allah yace amma ni ina ganin ku mutane ne jahilai kasancewar suna da jahilci annabi nuhu ya ja baki daga nan ya fita harkar su ce musu yawa ya qaumi man yansuruni min Allah in tarattuhu dalawa da kamun agaji da gudunmawa a gurin Allah in na kore su sai ce musu afala zakaru me yasa ba za ku yi tunani ba wani lokaci zaka ga wanda ake ganin sa babban mutum a gari ko mai mulki ko dan siyasa ko wani sai ya zo ya gada sai a ce to kada ka yi magana akan tabargadarsa saboda ai shi jahili ne saboda mabiyansa jahilai ne in ka yi magana za su yi maka jahilci za su yi maka wauta ta ai abin da kai bai kamata ka yi ba aikin wuta da jahilci irin nasu shine bai kamata ka yi ba yanzu annabi mm, nuhu kenan a nan gurin shi ya sa Allah maɗaukakin sarki lokacin da ya mai wa'azi abin da ya mai kenan ya ce ina maka gargaɗi kakka kasance daga cikin jahili ƙala ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayra salih fala tasalni ma laysa laka bihi ilmun inni a'idhuka an takuna min al-jahili sannan muka dawo annabi lutu Allah ya bamu labari cewa lutan idh qala liqaumihi ata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al'alami. ya za ku zo mu alfashar da duk duniya ba wanda ya taba zuwa da ita kafin ku sai ce innakum lata'tuna ar-rijala shahawatan min dunin nisa'i kuna zuwa wa mazaje da su za ku biya bukata a maimakon mata sai ce bal antum qaumun tajahaluna ko mutane ne jahili Lala kasancewar mutane ne jahilai wannan sai ya zama dalilin da ya sa shi kuma annabi lut ya daina magana akan bannar da suke eh sannan a muƙabilin su idan ka kalli mutanen da suke faɗa mai magana da wayanda suke faɗa mana magana yanzu suwa suka fi daraja a'a saboda ko ba komai mun ga galibi wayanda suke zagin wasu ma musulmi ne to shi kuma wanda suka faɗa mai magana ba ma musulmi bane haka ne to shi kuma da aka faɗawa maganar da mu waye fi daraja shi ya fi mu daraja amma tare da haka wannan bai zama hujja ga annabi lut ba yace ce to tunda mutane ne jahilai kaskantattu ƙasa wajen daraja wannan shine dalilin da zai sa ya kame bakinsa akan ɓannarsu ya shiru ba zai taɓa yiwa ba Allah ya ba da labarin ɗaya daga cikin annabawa annabi hu ta wadkur aka adin idh andara qawmahu bil ahqafi wa qad khalat an-nudhur min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah inni akhafu alaykum adhab yawmin da yazo ya musu wa'azi mai suka ce qalu ajitana lita'fikana an alihatina fa'tina bima tu'iduna in kunta min as ka zo ne kana so abinda muka saba da bauta to abinda kake cewa na wa'azi in ba imani ba Allah zai kawo azaba an kiyar da Allah ya kawo azaba qala shi kuma sai ya ce musu innamal ilmu indallah abinda kuke cewa a kawo bai gurina yana gurin Allah wa uballighukum ma ursiltu bihi ni dai na riga na isar da sakon amma walakin ni arakum qauman ina ganin ku mutane ne jahilai lala kasancewar mutane ne suna da jahilci wannan sai zama shine uzurin da su a matsayinsu su makaskanta daraja ta ƙasa shi a matsayin sa madaukaki na daraja ta ƙasa ta sama to duk lokacin da muka dawo kowa kawai yana kallon mutuncinsa darajarsa addini kuma ko uhu to na rantsi da Allah haka za a yi ta samun matsala idan muka dawo za mu ga cewa annabi yusuf daga cikin dalilin da yasa ya ce Allah ya kai shi gidan yari ta rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma tad'unani wa illa tasrifa anni kayduhunna asbu ilayhinna wa akum saboda wayanda suka kira shi suka ce yazo yayi abin da suke so yayi wayannan matan kaga ya tabbata aikin da suke nema yayi aiki ne nawa na jahilai da haka akan wannan ya kwammaci gare ya je gidan yari amma da ya zo gidan yari ka duba ka gani yana zuwa can matsalar mata igudowa amma wanda ya zo ya ci karo da su a gidan yari jahilcin ya fi wancan Don ba musulmi ya tarar ba wa dakala na Fatiya. ƙala a haduhu ma ɗayansu da ya zo ya bada labarin ya mafarki farkon abin da ya fara musu shine la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'atukuma bitawilihi qabla an ya'tiyakuma zalikuma mimma allamani rabbi inni taraktu millata qaumin kaga daga nan kawai sai ya shiga musu wa'azi daga kiransu to wannan yasa za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kansa mai gida gaba daya Allah cewa ya kulka ce musu afa ghayrallahi ta'muruni a abudu ayyuhal jahilun inda Allah wannan Allah shi kuke bani umarnin cewa bauta mai ya ku tarin jahilai kenan mutanen da annabi ya ta fama da su a garin makka me su wannan in kun kalli su abu lahab ko da su wanda duk ka sani wani matsiyaci da wanda suke zagin mai su faɗa mana maganganun banza da can suwa suka fi daraja eh a wayannan saboda ko ba komai wayannan su suna jingina kansu zuwa ga musulunci su kuma wayancan ba su da alaka da da musuluncin kaga kenan wayanda suke fadawa annaba magana sun fi wayanda ke fada mana magana sun fi su daraja to shi kuma annabin da ake fadawa magana a wajen wa daraja shi kuma ana hada shi da mu to ina so ku fahimci makaskanci na ƙarshe ne ke faɗan magana akan mai daraja ta ƙarshe ba amma wannan bai zama dalilin da yasa annabi Allah ya ce to tunda jahilai na faɗa ma magana ba ka daina da'awar ya haƙuri cewa ya kulka ce musu afa ghairal lahi ta'amuruni a abudu ayyuhal jahilun shi yasa Allah ya ce wa annabi wani gurin walau annana nazzalna ilaihimul mala'ika wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kulla shay'in qublan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah sai ce walakin na aksaruhum ya jahalu mafi yawancinsu jahilai ne to bari ka ji ɗaya daga cikin jahilcin abinda mutane ba su gane ba ma a zamanin manzan Allah akwai mutumin da sunansa ma baki da abu jahal abuwa ba ƙarshen taɓar gada ba kenan kago ka tun da kada an ce mutum sunansa abu jahal ka kusan za a sha taɓar gada kuwa al-imamul bukhari ya kawo hadisi cikin bukhari babu du'a'i alal mushrikina bil hazimati waz zalzalati hadisi na 2934 Abdullahi radiyallahu anhu kale yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallama fi zillil ka'aba annabi yana zaune a cikin inuwar ka'aba faja'a abu jahal sai gashi abu jahal din nan yazo wasu na ce abu jahil to ba abu jahil bane abu ne to faja'a abu jahalin sai ga abu ya zo. wa nasun min quraishin da wasu mutane daga cikin qurayshawa idibo tawagarsu wa nuhirat juzurun binahiyati makkata an ji an yanka wani tsohon raƙumi a wani bangare na makka fa arsalu faja'u min salaha suka aika aka ji aka ɗauko musu mahaifar raƙumin da aka yanka wa dara'uhu alaihi sai da suka bari manzon Allah ya sujjada a Ka'aba sannan sai aka ɗauko mahaifar raƙumin sai aka ɗora wa annaba akai ba ƙarshen jahilci ba kenan to yanzu fi wannan abin fa ma'aiki fa aka yi mu wannan kuma a gaban fa jama'ar da suka so shi sanda duk duniya ba a taɓa ma wani ɗan adam ba irin yadda sahabbai suka so manzan Allah amma a lokacin ba yadda za su sai da faja'at fatimatu fa alqatuhu anhu sai da nana fatima ta zo ta dauki abin da aka ɗora masa ta jifa da shi fa qala sannan manzon Allah da ya dago ya ce Allahumma alayka bi quraish Allah ga Qurayshawan nan Allahumma alayka bi Qurayshin Allahumma alayka bi Qurayshin Allahumma alayka bi Quraysh li Abi Jahl bin Hisham wa bin Rabi'a wa Shayba bin Rabi'a wal Walid bin Uqwa Ubay bin Khalw Uqbah bin Abi Mu'ayth qala Abdullah Abdullah yace falaqad ra'aytuhum fi qalib Badr qatla yace wallahi kuma duk sai na gansu a cikin rijiya a ranar Badar an kakkashe su wa'annan a muƙabilin wa'annan to ba wannan ba al-Imam al-Bukhari ya sake kawo hadisi cikin babu qaulillahi azza wa jalla babun da ke magana wa idh qala Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indi ku duba fa Allah cewa manzon Allah in yazo yana karatun Qur'ani cewa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin in annabi yazo yana karanta al-Qur'ani sukan cewa annabi launa sha'ul qulna misla hadha ai mu ma inda mun ga dama irin abin da kake zuwa ka faɗa mu ma sai mu zo mu faɗa in hada illa asatirul awwalin kawai tatsuniya kake zuwa ka tara mutane karanta karanta musu to shine al-Imam bukhari ya kawo cewa daga nan sai suka ce wa id ka tana san da suka ce in kana hada huwal al min indika Allah wannan Qur'anin in dai gaskiya ne daga gurinka fa amtir alaina hijaratan min as Allah kai mana ruwan dutse na bala'i daga sama a aw itina bi azabin alim ko kuma Allah ka zo mana da azaba mai radadi Anas dan Maliku hadisi na 4648 ce ƙala Abu Jahl shi da wancan Abu Jahl din ba sun ji sun ma annabi wancan jahilcin ba to shi ne izo kuma isake cewa yana daga cikin wanda suka ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika Allah in wannan Kur'anin gaskiya ne da annabi ya zo da shi daga gurinka to fa amtar alaina hidaratun min as-sama'i aw itina bi azabin alim Allah ya saukar da wa ma kana Allah li yu'adhibuhum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibuhum yastaghfirun har zuwa ƙarshe to yanzu dan Allah mu yanzu zagi kawai ake yi ba ta komen ko ne dai dana kyamara rashin mutunci ba a iya yin hakuri to yanzu ran da kuma abin da ya zo wanda ya fi wannan ya ra'ayi ya ra'ayi yanzu fi wannan fa ma'aiki ake ma wannan fa shi yasa Allah ke ce masa wa in kana kabura alayka i'raduhum in kana garin bijire wanda suke ya maka girma fa in istata'ta an tabtagi nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama'i fata'tiyahum bi aya Allah ya ce walau sha Allahu la jama'ahum alal huda sai ce fala takunanna shi kada aiki ne irin nasu na jahilai amma ba a ce kada ya mayar da mai kuzul afwa wa amru bil ma'ruf wa a'ridi anil jahilin haka Allah ya ce to wannan yasa Allah ya dora mu mu ya ce mana wa ibadur rahman alladhina yamshuna alal ardi hawnan wa idha khatabahum jahiluna jahili in yi wauta yayi tabargaza kai bai kamata kai aikin wauta da jahilci irin nawa ba irin nashi amma maganan bannar da ya kawo kuma a ce a ja baki a yi shiru a kanta saboda kana da daraja kana da girma kar a taɓa mutuncinka wannan bata taso ba shi yasa ya ce wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la ta jahili to da wannan ne nake ba duk wani ɗan uwa masoyi hakuri ku yi haƙuri wannan sunna ta Allah subhanahu wa ta'ala haka take ba zai canja ta ba kafin mu tun da kaga bai canza ta ba akan annabi har ya ce qad ya innahu la yahzunuka allazi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka na adh na bi lahi. Sannan sanan yace masa wala qad ba rusulun min qablika an ƙaryata manzanni kafin kai fa sabaru alama kudzibu wa uzu suka yi hakuri akan ƙaryata su da yi. sana ka cutar da su Allah ya ce hatta atahum nasruna har sai da taimakon mu ya zo musu wala mubaddila li kalimatin lahi Allah ya ce wala qad aka min naba'il mursalin da wannan ne nake da hakuri ga mutane akwai lokutan da zamu duba maslaha ko wanda ya isa ba karatun shi za mu kalla ba matsayin da yake da shi wasu na iya ruɗuwa da shi cikin mutane in ya kawo banna dole za yi magana a kan ɓannarsa maganan jahili ne ko yana da mutane za su yi zagi ko za su yi rashin mutunci wannan duk kar ya dame ku kowa yana kyauta da abin da ke sa ne ku da kuke son mu ba kwa jin daɗi kamar yadda manzon Allah ma da ake zagi shi abin saboda bai mai daɗi shi yasa Allah yake ta bashi haƙuri yana cewa ka hakuri to tunda haka hanyar take in ka ji irin wannan ko ka ga irin wannan ku ya haƙuri Allah ba zai canja abin ba saboda mu a yanzu dan bai canza ba akan waɗanda suka zo kafin mu wannan shine a ƙarƙashin wannan da haka za ku ga cewa kwanan nan ai kun ga abin da ya faru a Gombe wa ma qawmi lutum minkum ba na malam albanin ibrahim albanin kura da aka je aka kashe to shine kullun nake cewa mutane kafin shi kuma nawa aka kashe an kashe malam albani an kashe malam jafar akwai malam umar kumu shi ma mutumin gombe ne wanda da yana program a afirka cibi akan hanya da daddare shi ma aka kashe shi da sunan barayi ne ga maganan kisan gwani a isami kwanan nan ba dadewa ce ba to yanzu don Allah ku da kuke bin mu in zagi ba a iya daure masa nan da kuma Allah ya kawo jarrabawa ta kisa ya za'a eh an fahimta ya za a yi an fahimta a yi to muna ba mutane haƙuri don allah a yi haƙuri yau dai da za ka ji wani ya yi zagi ya yi rashin mutunci ya duk abin da zai to kowa na kyauta da abin da ke gurin sani. shi kenan kai wannan ya dame ku wannan kenan abu na biyu bayan wannan saƙon da nake so in isar sai